yanzu ana ganin kamar misali ruwan sama a garin nan za a ɗau kamar wata shida zuwa bakwai ana ruwan sama ko za a ga wani wajen kuma ba sa wuce wata uku zuwa hudu yanzu wannan wajen da ba sa wuce wata uku zuwa hudu inda za a musu ruwan sama irin na nan wata bakwai ko takwas za su halaka saboda yanayinsu ba zai ɗauki wannan abin ba yanzu kamar irin eh, ƙasar arewa can kulewa kamar irin sakwata da sauransu har zuwa yankin Nijar da ake ganin suna wahala ba ruwa inda za a musu irin ruwan da ake yi a nan to da sai sun gwammace ba a musu ruwan ba saboda rayuwarsu ba za ta tsayu da wannan ruwan ba in ka duba yanayin ƙasarsu daban da yanayin irin wannan ƙasar yanayin ƙasarsu ƙasa ce da ba ta son ruwa mai yawa idan ruwa ya mata yawa nan in aka kwana aka ina ana ruwa ba wanda yake damuwa sai dai kawai na rashin fita amma can idan da za a kwana ina ana ruwa to za su roƙi Allah ya sauƙaƙe ruwa saboda ɗai rana ta fito ta haska kuma ta jika wannan ƙasar na gidajensu sai fara zubewa yana tsagewa to kaga Allah yana da hikimarsa da komai abu yana raba shi daidai da wannan hikima ce kuma sani ne na Allah shi ya san abin da ya dace da kowa yake ajiye kowa inda ya dace da da shi mala yace daga cikin kuma faslun minhu wani fasali wa minha daga ciki kuma har yanzu usulul ubudiyya mutanawwi'a allati laula khalqu iblis ma hasala ana samun tsaida bauta ga Allah wanda in ba dan Allah da ya halicci iblis ba da wasu bayin ba za su bauta ma Allah ba wala kana alhasilu ba'du hala kullu hada wani abu ne zai samu amma ba duka ba amma halittar iblis sai Allah ya halicci kuma bayin da za su saba ma iblis za su koma kuma su yi bauta ga Allah to kaga inda ba haka ba kila ba za a samu wannan ba fa inna ubudiyatal jihad malai fara bada misali yace domin kaman bautar da take cikin jihadi jihadi ibada ne kuma bauta ne ga Allah ce bautar da take cikin jihadi min ahabbi anwa'il ubudiyyati ilayhi subhanahu tana ɗaya daga cikin mafi ƙaunar bautar da Allah yake so walau kana nasu kulluhum mu'minin inda a ce mutane dukkansu sun taru sun zama mu'minai to da za a yi jihadi A ga wacce maslaha sai ta tafi sai zama babu to shi yasa Allah ya yi wasu mu'minai wasu kuma ba za su yi imani ba sai ta hanyar jihadi sai ta hanyar jihadi za su yi imani ce da ta'abbala hadhihi al-ubudiyya wa tawabi'uha min al-muwalati fihi subhanahu wa ta'ala in ba dan Allah ya yi bayin wasu mumine wasu ba mumine ba kuma akwai ibada ta jihadi ba to ka ga da kasantuwar wasu su kaunaci junansu domin Allah da babu ita ko kuma a yi kiyayya dan Allah da ba zai samu ba haka nan kauna dan Allah da fishi dan Allah haka nan ma bazlun nafsi lahu fi muharabati aduwi mana ba da rayuwa domin yakar makiya Allah in ba dan jihadi ba duk wannan abubuwan ba za su samu ba To amma saboda jihadi aka samu wannan kuma saboda jihadi Allah yake ɗaukaka darajar wasu bayinsa wani in ba ta jihadin nan ba zai samu ɗaukakar da Allah ya rubuta mishi zai samu ba illa bil jihad yanzu kaman Hamza radiyallahu anhu a jihadi yayi shahada in ba dan jihadin nan ba kila ba zai samu wannan shahadar ba da da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi shahada ya ce wa ubudiyatul amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ai a dalilin sabawan iblis ne da wanda suke bin irin hanyar sa ake samun kuma wanda za su dinga umarni da kyakkyawa su yi hani akan mummuna in ba dan an samu wancan ba za a samu al'amru bil ma'ruf ba haka nan wa ubudiyatus sabri wa mukhalafatul hawa da bauta ta hakuri da saba ma san zuciya wa ithari mahabbi rabbi ala mahabbi nafsi da kuma fifita kaunar Allah akan abin da zuciya take so wannan duka saboda Allah madaukakin sarki ya halicci wani abu kishiyan wannan abin kuma inda Allah ya so duka bayin za su zama mu'minai gaba ɗaya Allah ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an inda Allah ya so kowa zai ba da gaskiya to amma Allah bai so haka ba akwai hikimar da ta sa haka akwai hikimar da ta sa wani kila sai Allah madaukakin sarki ya jarabe shi yayi rashin imanin daga baya kuma ya zo ya shiga imani har ya gane abin da zai samu na amfani a cikin imani wa minha daga cikin hikimomin da Allah madaukakin sarki yake yin abubuwa guda biyu daban-daban shine ubudiyatut tauba bauta ta yin tuba wa ruju'u ilayhi wastighfaru da kuma komawa ga Allah da neman gafararsa yanzu in ba dan akwai wannan bauta ta tuba ba ma'ana zai zama saba ma Allah ba ba wani abin na a cikinsa a wanda ya saba ma Allah in dai ba tuba to babu wani maslaha a ciki to shi yasa zai saba ma Allah kuma Allah ya kira kanshi at-tawwab an ya saba ma Allah kuma ya zo wajen at-tawwab ya nemi yafiyar Allah Allah ya yafe mishi yace ah, fa innahu subhanahu domin shi Allah mai matsarkaki yuhibbu tawwabi yana kaunar masu yawan tuba wa yuhibbu tawbatahum kuma yana kaunar tubar da suke yi falau uttilat uttilat al-asbab allati yutabu minha inda a ce duk dalilan da suke kawo tuba babu su to ina za a samu at-tawwab shi yasa Allah ya samar da wannan dalilan da za su kawo tuba din ma'ana abubuwa da na saba mishi da sauransu Allah ne ya samar da su da bayansa kuma za su aikata sannan su garzayo su kaɗo zuwa gare shi don su nemi tuban kuma ya karɓi tubansu ya ce to inda a ce waɗannan dalilan babu su sun kau to da bautar tuba da istighfari babu babu babu su da ba za a samu ba haka nan ya ce ubudiyatu mukhalafatu aduwi wa muragamatihi billahi wa igadatihi bi haka nan bauta ta saba ma makiya Allah da kuma jayayya da su da fusata su wa hiya min ahabbi anwa'il ubudiyyati ilayhi tana ɗaya daga cikin mafi kaunar bauta ga Allah fa innahu subhanahu domin shi Allah mai tsarki da kuma tsarkaka yuhibbu man waliyahu yana kaunar duk wanda ya jibince shi an yagida aduwahu wa yuradimahu wa yasu'ahu ma'ana ya fusata makiyin Allah kuma ya tirsasa shi sannan ya ma'ana matsa shi wa hadhihi ubudiyyatu la yatafaqqanu laha illa al-aqyas wannan bauta ce ta yanda ba masu lura da ita sai masu wato masu hankali daga cikin bayi a yanzu misali kamar lokacin da zaka fita sallar idi kana mai alfaharin cewa bauta ce ta Allah kake ka fito kuma kana ganin rana ce da Allah ya sa a yabe shi a ciki kuma a nuna godiya gare shi kuma ka fito ka watsa wannan abin a cikin waɗanda ba musulmi ba ai za su ji haushin wannan abin to amma wannan yana kusantar da kai kai kuma ga Allah kuma yana daga cikin hikimar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in za a tafi sallar idi a tafi ta wata hanya a dawo ta wata hanya saboda idan akwai ma makiya Allah a hanyoyin daban-daban a nuna musu cewa to yarda Allah ake nema wannan abin sai ya sai ya fusata to wannan wani nau'i ne na bauta to in ba dan da samu wannan abun ba kaga wannan nau'in na bautan da ba zai samu ba inda ba an samu waɗannan makiya Allah din ba wa minha daga ciki kuma an ya ta'abbada lahu bil isti'azati min adu yanzu misali wani zai ce to me yasa Allah ya halicci iblis alhalin Allah ya san zai saba mishi eh, saboda Allah yana so bayan shi su nemi tsarin tsarin shi daga shi iblis in ba don samun iblis in ba ba za a nemi tsari daga shi ba ko za a nema ba za a nema ba ya ce wasu alihi da kuma roƙon Allah an yi jira minhu ya tsare shi daga iblis wa ya asimuhu kuma ya kare shi min kaidihi daga makircinsa wa azahu da cutarwarsa wa ha haka nan daga cikin hikimomin da Allah yakan halicci wasu dalilai ko samar wasu da dalilai abubuwan da shi Allah bai so din anna abidahu yashtaddu khawfuhum wa hadaruhu idza ra'aw ma halla bi aduwihi Allah na kwarai wato tsoronsu su da damuwar yana tsananta a duk lokacin da suka ga wato makiyin Allah madaukakin sarki mai saɓa masa wani abu ya same shi suna jin tsoro kar irin wanne abin ya same su وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية فلا يخلدون amali ba العمل بعد zalika dan haka, idan wani yana saba ma Allah suka ga Allah ya jaraba shi da wani abu ko Allah ya masa wata hukuma shi wannan abin shine zai sanya su kuma su koma ga Allah shi zai sa su cira dogon buri kamar yanzu misali kissar Qarun Allah ya bayyana haka Qarun da Allah ya ba shi dukiya kharaja ala qaumihi fi zinati ya fita yana mai alfahari yana ganin cewa dabararsa da iyawansa ne ya basa wannan matsayi sai wasu daga cikin mutane da suka kalli halin da yake ciki da yanayin da yake ciki na alfahari da isa sai suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun ina ma da za a bamu irin abin da aka ba qaruna innahu lahu hazzin azim ai abu ne mai girma amma daga ƙarshe da suka ga abin da ya safi ƙarun na Allah ya halakar da shi sai suka ce wallahi lallai da mun yi asara da an ba mu irin abin da aka ba ƙarun kaga zai suka cire wannan tsammanin kuma to kenan ba da Allah madaukakin sarki ya samar da haka ba su waɗannan mutanen da shi kenan ba za su samu hanyar su koma ga Allah ba ba za su samu hanyar su gane cewa abin nan da suke burin shi shari ne a gare su ba ba alkhairi ba to kuma duka Allah ne ya samar da wancan abin na karuna din da halakar da shi kuma Allah ya samar da waɗannan bayin Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidalihi al-arda wa ma kana lahu wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wanda da suke burin ina ma da suna da matsayin karuna jiya sai suna cewa wai ka annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula amanna Allahu alaina in ba dan Allah ya mana ni'ima ba la kusifa bina mu ma da irin tashi ta same mu anan kaga Allah ya ya halicci abin da yake mara kyau ne ko Allah ya hukunta zai samu kada ka dauka cewa wannan abin babu amfani a cikin hukuncin Allah kaga amfanin sa yanzu na ne shine waɗannan mutanen da Allah ya ganar da su a cikin abin da ya samu karo in ba dan an samu haka ba kila da ba za su taba ganewa ba in za a shekara 100 ba za su gane ba za su yi taburin su sami irin nashi to amma da hakan ya faru da shi sai Allah ya nuna musu kuma suka gane suka ce wai ka annahu la yuflihul kafirun haka nan malam yace daga ciki annahum yanaluna thawaba mukhalafatihi wa mu'adatihi cewa da Allah ya halici iblis din kuma iblis yake aikata abubuwan da yake aikatawa na saban Allah sai kuma aka samu muminai masu saba mishi wannan saba mishin da suke Allah yana ba su lada a kai idan da ba a same shi ba za su samu ladan saba ma iblis ba za su samu ba kenan samuwar shi ya zama amfani ne ga wasu ya zama amfani ne ga wasu shine wato za su samu lada a wajen Allah maɗaukakin sarki ta hanyar saba ma iblis din da kiyayya da shi alladhi husuluhu mashrutun bil mu'adati wal mukhalafa fa aktharu ibadati al qulub wal jawari murattabatan ala mukhalafati mal yace mafi yawancin bauta ma Allah da yake rataye da zuciya akwai bautar da tana rataye da zuciya ne kamar misali ikhlasi kamar tsoron Allah duk bauta ce ta zuciya ba ta gabbai bane sau aka yi ce mafi yawancin bauta da ta shafi zuciya da kuma ma gabbai din ana ratayar da ladanta ne akan saba ma makiya Allah wa minha daga cikin hikimomin kuma anna anna nafsa ittikhadihi aduwan min akbari anwa'il ubudiyyati wa ajalliha ma'ana ka riƙi ma iblis cewa maƙiyinka ne wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan bautan Allah duk wanda zai riƙi iblis maƙiyin shi ne to wannan yana wata ibada mai girma kamar yadda Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa yace fattakhabuhu aduwan anfa'u shay'in lil abdi idan mutun ya riki iblis maki wannan shine abin da yafi ma bawa amfani wa huwa mahbubun li rabbi kuma abu ne da Allah yake so duk wanda zai yi kiyayya da iblis Allah yana san shi kuma Allah yana kaunar shi wa minha daga ciki kuma ma'ana yana ta ambato dalilan da zai sa Allah ma'ana abin da yake nuna cewa dan Allah ya halicci abin ko ya hukunta wani abu da zai faru na barna ba yana nuna Allah yana kaunar shi wannan abin ba ko wata maslaha ne a cikin sa shine yake ta kawo waɗannan abubuwa din wanda suke tabbatar da haka Shi yace ce, tabi'atal bashariyya mushtamilatun ala ala alkhair wa shar wa tayyib wal kuma wannan gaskiya ne yace ɗabi'ar ɗan adam Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam akan abubuwa guda biyu duk yanda ɗan adam yake yana tattare da alkhairi tare da shi da kuma shari kuma yana tattare da abubuwan da suke tsarkaka da munana wa Wazalika kana kaminun fiha kamaunin nari fi zina ya ce wannan kaman yadda ma'ana wuta take cikin garwashi idan da ka zo ka busa iska ka sa mata wani abu za ta tashi to haka na alkhairi da shari yake cikin bawa duk sanda ka zo ka samar mishi da sinadarin alkhairi din zai tashi duk sanda ka sanar mushi da sinadari na shari kuma zai tashi yanzu kamar misali wanda zaka tayar mishi da alkhairi a jikinsa ma'ana a lokacin da zaka zo ka baiwa mutum alqur'ani ko kuma ka bashi wani abu wanda yake dauke da abubuwa na karantarwar musulunci wani abu mai zai tayar masa zai kara masa ma'ana san alkhairi ko san addini to shi yasa zaka ga su waɗanda suke masu taimakon iblis ba sa raba irin ayyuka abubuwa na alkhairi to yanzu duk lokacin da za a zo misali kamar a samu mutumin da yake saurayi ne a sa mishi hotuna na batsa misali me zai tayar masa da shi wannan sharrin da yake cikin zuciyar shi koda ya mutu kana kawo mishi wani abu sai ya tayar mishi da wannan abu sai ya fara tunanin bari ya aikata kaza yace abin yana nan a ɗabi'ar dan adam wuyarta kawai a samu abin da zai tayar da shi da an samu abin da zai tayar da shi sai kaga ya tayar mishi da wannan abin yace wannan yana cikin dan adam yace fa khuliqa ash-shaytanu mutakharrijan lima fi taba'i ahli sharri min al-quwwati ila al da haka halittar shaiɗan, da Allah yayi saboda zai dinga tinzirar da masu aikin shari ne su dinga aikatawa wa da rusul su kuma manzanni sai aka aiko su tastakhriju ma fi tabi'ati ahli al-khair min al-quwwati ila al su kuma suna ingizo da wanda ɗabi'ar su alkhairi ne zuwa ga ayyuka na alkhairi raja ahkamul hakimi ma fi quwa haula'i min al-khayl al-kamin fiha ليترتب عليه آثاره وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره dan haka Allah madaukakin sarki mai cikan hikima shi yasa ya samar da abin da zai samar da alkhairi a cikin waɗannan kuma ya samar da abin da zai tayar da shari a cikin waɗancan domin kowane kowane abu yayi tasiri a kai. wa tazharu hikmatuhu fil fariqaini kuma hikimar Allah tana bayyana akan duka bangarorin guda biyu wa yanfudu hukmuhu fihima kuma hukuncin Allah ya zarto akan su Mana wanda suka yi aiki alkhairi su samu kyakkyawan sakamako wanda suka yi mummunan aiki kuma su samu sakamako daidai da aikin su wa yadhharu ma kana ma'luman mutabiqan li ilmihi sabiq yace wa hadha huwa as-su'alu alladhi sa'alatu mala'ikatuhu hina qalu Ya ce wannan ita ce tambayar da mala'iku suka yi ma Allah madaukakin sarki lokacin da suka ce a ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu hamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma ta alamu. mala'iku sun tambaye Allah da ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah shi ya halicci mala'iku shi ya halicci komai sai ya ce ni zan sanya wani khalifa ma'ana mai gadon ƙasa a doron ƙasa su a duka tunaninsu sun ɗauka su ɗin nan su kaɗai za a bari sai suka ce yanzu Allah maɗaukakin sarki za ka sanya a doron ƙasa ɗin nan man yufsidu fiha wanda zai yi ɓarna kuma ana ɓarnar aiko man yufsidu fiha wa yasfiku dima ana zubar da jini ai wa nahnu alhalin mu ɗin nan nusabbihu bihamdika muna tsarkake ka muna yabo gare ka wa nuqaddisu lak sai Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba akwai abin da Allah ya sani da su mala'iku ba sani ba malai ya ce fa zannatil mala'ika mala'iku sai suka yi tsammanin anna wujuda man yusabbihu bihamdihi wa yuti'uhu wa ya'buduhu awda min wujudi man ya'si wa yukhalifu mala'iku sai suka yi tsammani a tunaninsu cewa a samu masu bauta ma Allah da tsarkake shi a doron ƙasa shi ne ya fi alkhairi fiye da a samu masu saba mashi abinda suka yi tunani kenan shi kuma Allah maɗaukakin sarki a cikin saninsa da hikimarsa wanda ya wuce nasu ba haka ba a samu duka ɓangarorin guda biyu a wajen hikimar Allah shi ne ya fi a samu masu saba masa da masu mishi biyayya saboda yanzu in ka zo ka ce duka mutane mumine ne a duniya wasu abubuwan ba za su samu ba ai ko haka nan ka zo ka ce dukkan mutane kafirai ne ba wani maslahohi a ciki shi yasa Allah ya halicci aljanna ya halicci wuta kuma kowanne ya halicci waɗanda za su shiga a ciki don haka sai Allah ya ba su amsa cewa bi annahu alamu Allah ya san min al-hikami wato hikimomi wal masali da amfani wal mahmuda da kuma manufofi masu kyau fi khalqi hadha nau'i ma la ta'lamuhu al mala'ika na halittar wannan nau'in da zai sa a doron ƙasa wanda ba su ba abinda mala'iku ba su sani ba mala'iku ba su taba sanin cewa za a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da bayi ba ba su san cewa wannan mutumin da Allah zai halitta annabi Adam zai zo ya zama annabi a samu annabawa a bayansa ba la ya'lamuna hada inda sun sani kaga ba za su yi wannan tambayar ba to ba sani ba Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun ai na sa abin da ba ku sani ba su a daukar su kawai duk wanda za a sa a doran kasa din mai barna ne ba su san za a sa a doran kasa wanda hatta su din suna karkashin ma'ana sa ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin hatta al malaika har malaiku ma'ana suna samun rahamarsa Alayhi, salatu wassalam kaga ba san wannan ba inda sun sani ba za su yi wannan tambayar ba to kaga kenan akwai hikimar Allah da zai sa mutum a cikin doron ƙasa din su sun ɗauka kawai duka koya ya zama mumini ne a'a kuma yanzu a cikin sanin Allah din ne za a samu wasu wanda ba su shirya ba kuma annabawan su kira su su shari'a kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba dan Allah ya samar da irin wannan nau'i din na bayi a doron ƙasa ba da yaushe har za su kai su samu wannan shari'a ba su kai su samu ba yace wa minha daga cikin hikimomi kuma anna bubura kathirin min ayatihi wa ajaibi sun'ihi bayyana mafi yawancin ayoyin Allah da abubuwan ban mamaki na alamomin da Allah yake halitta hasala bi sababi wuqu'il kufri wa shari minan nufusi alkafirati zalima ma'ana yana aukuwa ne saboda samuwar shari da kafirci na daga irin waɗannan zukata din akwai abin da yake nuna ikon Allah samuwar su yace ka ayatul tufan kamar ruwan tufana da Allah ya mamaye duniya da shi idan da ba an samu kafiran nan ba za a yi wannan ruwan ne annabi nuhun ba zai zo har ya roƙi Allah ya ce a halakar da su ba ne, to amma aka same su sai wannan ya nuna wata aya ce ta Allah a cikin samun waɗannan waɗanda suke masu shari ne wa ayatul ri da kuma aya ta iska da Allah ya aiko ma da mutanen annabi Hud ya halakar da su ko fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum azab al-khizy fil hayati dunya kwana bakwai akai ana wannan iska din kuma iska ba wai ta wasa ba iskar da tun bayan ita ba a ƙara yin iska kwatankwacin ta ba idan ko irin iskar nan da aka yi ta tsunami ko katrina ko rita ko waye ba su kai ta ba wannan iskar da aka yi to kaga samuwar wannan jinsi na mutane ya haifar da a ga wannan aya ta Allah in ba dan su ba da ba za a samu wannan ayar ba wa ayatu ihlaki thamud haka nan da Allah ya halakar da thamudawa wa qauma lutin da mutanen annabi lut wa ayatu inqilabin nari ala ibrahima bardan wa salama kuma Allah ya sanya wata alama ta nuna wato kasantuwarsa da ikonsa shine annabi ibrahim ga dai wuta dai an san kona mutane take amma shi da aka jefa shi sai ta zama mene bardan wa salama idan da a ce mala'iku sun kyale kawai an bar su sune masu tasbih suka sauko doron ƙasa hakan da zai faru hakan ba zai faru ba kuma da annabi ibrahim din yayi haka aka samu wanda suka ba da gaskiya da shi akan wannan yace wal ayati allati ajraha Allah ta'ala ala yadi Musa da irin ayoyin da Allah ya nuna su ta hanyar annabi Musa kaman hannun shi da yake sawa a wuya rigar shi ya fitar da shi in ya fitar da shi ba wanda yake iya bude idansa saboda haske ba da hasken ya kai inda ya kai ba wanda yake iya gani in ya sake mayarwa kuma sai ya dawo hannun shi ba komai haka nan sandar shi da take zama macijiya babba saboda kafirai su fir'auna don su yi imani Ya ce, wa gaini dalika min ayati da ayoyi da yawa ma'ana wani zai ce to ya aka ambaci sauran ayoyin ko sauran mu'jizozi banda na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda mu'jizozin shi sun fi dinna su gaba daya ba wata mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da zaka kwatanta ta da ta annabawan da suka gabata tashi duka fita su saboda tasu ta riga ta faru ta kare ne tashi kuma har yanzu tana ila an yaji Allahu al ardu wa man alaiha har lokacin da Allah zai gaji ƙasa tashi mu'jizar tana ka ɗauki alƙur'ani yanzu har mu ƙare wasu su zo bayan mu yana nan yanda yake din bai canja ba yanzu ina za a ga sandar annabi musa ina mutanen da annabi isa ya warkar da su suna nan ko sun kare ba a ganin su amma mazala sallallahu alaihi wasallam yanzu ana shekara 1400 har yanzu akwai abubuwan da ya bari suna nan to kaga shi yasa ko da ba ambata ba shi bai bukatar sai an ambata saboda me saboda tashi gaba ɗaya mai gangamewa ce ta dukkanin duniya ce gaba ɗaya tasu kuma ta wasu mutane ne wasu ɗaiɗaikun mutane ne ta annabi Musa da banu Isra'ila da Fir'auna in ka cire su shikenan ba kuma wasu al'umma da suke shiga yace daga cikin ayoyin da Allah yake magana a kansu kowace aya kamar suratul shu'ara Allah yana cewa inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka huwal azizur rahim yace falawla kufrul kafirina in ba dan kafircin masu kafirci ba da kuma ƙaryatawan masu ƙaryatawa ba duk wannan ayoyin aida ba za a same su ba to kaga wannan duk abin da Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun kaga duk mala'iku ba ba san wannan ba amma Allah ya sani allati ya biha bihan nasu jaylan ba'da jaylin ila al-abad wanda mutane za su yi ta faɗansu har abada wa minha daga cikin hikimomin Allah madaukakin sarki na ya halicci abin da yake mara kyau ne kuma ya halicci abin da yake mai kyau ne anna khalqal asbabil mutaqabilati allati yaqharu ba'daha ba'dan wa yaksiru ba'daha ba'dan huwa min sha'ani kamali rububiyyah ma'ana Allah ya halicci dalilai waɗanda suke wato asalin jayayya da juna wanda wasu za su danne wasu wasu kuma za su tunkuɗe wasu wanda yana nuna cikar ikon Allah maɗaukakin sarki da halittarsa da kuma hikimar shi wacce take cikakkiya da kuma mulkin shi wanda yake cikakke ce wa in kana min sha'ani a rububiyyati kamilan fi nafsi walau lam tukhlaq hadhihi al-asbab duk da yake ko da Allah bai halicci waɗannan abun ba cikan shi da ikon shi ya kai inda ya kai to amma wannan din halittan shi yana ƙara tabbatar ma da bayi cikan ikon Allah lakin khalquha halittan wannan abin da samar da su min lawazimi kamalihi wa mulki wannan ya kunshi cikan mulkin Allah da ikonsa da kuma gwanintarsa fa zuhuru ta'thiruha wa ahkamiha fi alamin shahada ma'ana a ga tasirin wannan abin a wannan duniya da za ka ga abu ka gaskata shi tahqiqul lidhalikal kamal zai tabbatar da wannan cika din shi yasa koda wani abu da zai faru ma'ana zai tabbatar ma da mutane cikan ikon Allah ana a cikin abubuwan da suke faruwa cikin mutane yanzu kamar misali rayuwa da mutuwa da rashin lafiya da samun waraka wannan duk yana tabbatar ma da wasu san cewa Allah mai cikan iko ne ko sauke wani a mulki da ɗaura wani duk wani yana ƙara nuna cikon ikon Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa ya ce fata amiru maratibin gaibi wa shahadati bi ahkami sifati min atarin kamalin ilahi almutlaku bi jami'i wujuhihi wa aksamihi wa gayati wa bil jumla ma yace a dunkule dai fal ubudiyya ita bauta wal ajaib da abubuwan ban mamaki na halittar Allah التي ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه wanda ya kunshi Allah ya halicci abin da bai kauna kuma bai yadda da shi ba dan kar a dauka cewa duk abin da Allah ya halitta yana kaunar shi Allah ya halicci iblis bai kaunar shi kuma bai yadda da abin da yake yi ba to kaga wannan dalilan duk da ya kawo yana tabbatar da cewa eh Allah yana halittan abin da bai kauna kuma bai yadda da shi duk abin da malik sai tabbatar kenan haka nan yana nuna wato asalin ikon Allah madaukakin sarki da nufinsa wanda wannan ahabbu ilaihi subhanahu wa ta'ala min fawatiha shi yafi kaunuwa ga Allah madaukakin sarki fiye da rashin samun wannan abu wa ta'tiluha bi ta'tili asbabiha fa in fa in qulta mala yace to idan mai tambaya yayi tambaya yace fa hal kana yumkin wujudu tilka al-hikam biduni hadhihi al-asbab wata tambaya ce yanzu kila ka gama bashi wannan amsa yace to shikenan na gamsu amma ina da wata tambaya shin hikimar Allah tana iya bayyana ba ta wannan dalilan da ka kawo ba wace amsa za ka bashi mana shin hikimar Allah din nan da kake ta faɗa saboda kaza ne aka samu kaza tana iya bayyana ba tare da samu wannan abun ba haka kawai mala yace duk wanda ya wannan eh. tambayar za a ce hada su'alun babil wannan tambayar banza ce gane ko in huwa fardu wujudil malzumi biduni lazimi ka fardu wujudil ibni biduni al yace wannan abu ne da bai da amfani saboda abu ne da baya samuwa sai da wani abu yanzu an taba samun ɗa ba tare da uba ba sai dai annabi isa wannan kuma wani mu'jiza ne na Allah wani iko ne na Allah ko aka haifa annabi isa ba tare da uba ba amma a ɗabi'a ta ɗan adam banda wancan iko na Allah da ya gudanar an taɓa samun a ce mutum yana da yana da an haife shi ba uba ya ce ai wannan tambayar da kake ba ta da kama a ce mutum ne an same shi ba uba ya ce wannan babu wal harakatu bidonil mutahari ko a samu motsi ba tare da abin da yake motsawa ba baya samuwa wa taubatu biduni ta'ib ko ka taba ganin inda aka yi tuba amma kuma wanda ya yi tuban babu shi tuba ce kawai da kanta ta samu ba mai tuba ya ce to wannan babu to sai ya sake kawo wani wanda zai sake yin wata tambaya za mu tsaya akan wannan yace ce fa in kulta idan aka sake ce in ya sake cewa fa idza kanat hadhihi al asbab murada lima tuqbi ilayhi min al hikam idan har waɗannan dalilan da kake faɗa ma'ana Allah ya yi nufinsu saboda abin da suke samarwa na hikimomin Allah fa hal kunu mardiyatan mahbubatan min hadal waje. in haka ne Allah yana ƙaunarsu ne yana so ya dai sake komawa tambayar baya kenan am hiya masfuqatun min jami'il wujuh ko kuma duka gaba ɗaya Allah yana fushi da samun su malai yace to wannan tana da amsoshi kaman guda biyu wato irin waɗannan abubuwan da ake karanta yana da kyau ‘yan uwa su fahimce su ana mala yana bayani akwai har yanzu waɗanda suke ɗauke da irin waɗannan aƙidoji din wasu sun sani wasu ba su sani ba an gane ko to shi yasa yake da kyau a fahimci irin waɗannan abubuwa kuma abubuwa ne da yanzu nan suna iya zamar da mutum ya bar tafarki na kaɗaita bauta ga Allah ya koma yana kafirci alhalin bai san kafirci yake yi ba wannan mutum yana iya fadawa cikin wannan matukar bai fahimci wannan abubuwa din ba to shi yasa yake da kyau a fahimce su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan addinin musulunci kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana bata ya bamu ikon nisan da shi subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah